إنه لقول فصل tabbas wannan alkur'ani wanda aka saukar wa annabi Muhammad magana ce da take rabewa tsakanin gaskiya da bata da kuma gaskiya da ƙarya